يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun alkur'ani mai girma a wannan dare yau biyu ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1430 wanda ya yi daidai da lissafin bature shekara ta 2009 ana rama je ina muka kwana واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا الله ما دوكي سركي يتي واذكرك أنبتا مسو في الكتاب أتكين القرآن ميجرما ka ambata musu labarin annabi Musa alaihi salam Allah ya ce innahu lalle shi annabi Musa kana mukhlasan ya kasance zababbe a wajen Allah madaukakin sarki jiya mun yi dogon bayani akan wannan ayar idan an ce kana mukhlasan wato ya kasance zababbe bi fathil lam in aka ce kana mukhlasan ya kasance mai tsarkake aikinsa ga Allah wa kana rasulan nabiya kuma shi manzo ne annabi ina jin jin mai magana akan me ake nufi da cewa shi manzo ne annabi to sai Allah ya ce mi wana daina hunin Kurin al’aimani wa qarrabnahu jiya. Allah ya ce, Wana dainahu, mun kira annabi Musa min janibi turil aiman wato ta gefen dama a wannan dutse na turi sinin, wato dutsen turi wato asalin kalmar dur idan aka ce dur shine dutse wanda akwai bishiyoyi masu yin yaya a kan shi idan aka samu dutse a saman shi akwai bishiyoyi masu yaya to wannan dutse shi ake cewa a dur to sai aka ce ta gefen dama to ai dutse bai da gefen dama ko gefen hagu ko ya dogara ga ta ina ne ka fito to shine malamai suka ce min janibin dur wato ta gefen daman shi annabi musa wato ta wannan gefen ne ubangiji ya kira shi wasu malamai suka ce a ɗurin aiman wato dutse mai albarka shine abin da ake nufi da a ɗurin aiman ma'ana annabi musa alaihi salam bayan ya je kasar madiyan ya auro matar sannan mai tsada matar da sadakinta shine kiwo shekara goma yanzu mutum ya ce zai baka ya amma sadakinta shine ka zo ka gonarsa ka rinka masa barema idan kai na shekara uku bai baka ko kwabo ba to daga nan sai a daura maka aure ka biya sadaki na san ba kowa zai yi amincewa da wannan ba balantana kiwo shekara nawa shekara goma wannan ya nuna ashe mace tana da daraja tana da tsada a musulunci to ya kamo hanya yana dawowa to a wannan lokaci ne Allah maɗaukin sarki ya kira shi a wajen wannan dutse Allah ya ce wa ƙarrabnahu mun kusantar da annabi Musa wato mun ɗaga darajarsa najiya mun gana da shi annabi Musa shine annabin da ya magana da Allah maɗaukakin sarki kai tsaye wannan daraja ce da Allah maɗaukin sarki ya ba annabi Musa Allah ka ƙara wa annabawa daraja baki daya to sai Allah maɗaukin sarki ya ce me ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا الله يتي ووهبنا له mun bashi shi shi annabi Musa mun masa baiwa min rahmatina daga rahamarmu wace baiwa ce wannan shine muka sanya a kahu dan uwansa harun wato annabi harun shi ma muka sanya shi ya zama nabiya ya zama annabi wato shi harun yaya yake a wajen annabi musa idan ba mu manta ba fir'auna ya ɗauki matakin yanka 'ya'yan banin isra'ila saboda tsoron kada a haifi wanda zai ruguza mulkinsa ya yanka jarirai da yawa wasu malaman tafsiri sun ce ya yanka jarirai 'ya'yan banin isra'ila wajen jariri dubu saba'in to daga ƙarshe banin isra'ila sai suka ga wato kiddawa sai suka ga 'yan kabilar fir'auna sai suka ga alamun bane isra'ila za su kare ana yanka yara matasa na tsufa suna mutuwa to kenan aikin wahala da bane isra'ila suke yi nan gaba aikin wahalar zai dawo kansu wa kenan zai dawo kansu sai suka zo suka ce ya kamata a ɗauki wani mataki domin a ainihin wato samu sauki wato bai kamata a rinka yanka su gaba ɗaya ba fir'auna sai ya zartar da shawara cewa to a rinka tsallake shekara shekara idan wannan shekara an yanka jarirai to shekara da za ta biyo baya sai a allake ba za a yanka ba saboda a samu jariran da nan gaba za su girma su ci gaba da aikin wahala to a cikin ikon Allah maɗaukin sarki a shekarar da ba a yanka jarirai a wannan shekarar aka haifi shi annabi harun shi kuma annabi musa wanda shi zai ruguza mulkin fir'auna wanda shi fir'auna yake jin tsoro a haifa shi kuma ubangiji sai ya ce a bashi sai shekarar da ake yanka jariran to a wannan shekarar za a haifo shi don a nuna wa fir'auna cewa zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shaho ana shirwa sai yayi to shi annabi harun wato shi ne Allah madaukin sarki ya ce sai muka sanya shi ya zama annabi domin ya bada support da karfafa gwiwa ga annabi Musa sai Allah madaukin sarki ce me واذكر في isma'il innahu kana sadiqan wa'di wa kana rasulan نبيا dama na gaya muku za a ba mu brief wato ya takaitaccen bayani ne wato takaitaccen bayani akan annabi Musa sai mun shiga sura ta gaba a nan ne za mu ga tarihin annabi musa in detail da yardar allah madaukakin sarki sai allah ya ce wazkur ka ambata ya allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ga al'umarka fil kitabi a cikin alkur'ani mai girma ka ba da labarin wa isma'il annabi isma'il alaihi salam kakan manzan allah sallallahu alaihi wasallam allah ya ce innahu kana sadiq al-wa'adi lalle shi annabi Ismail ya kasance mai gaskiya ne wajen cika alkawari wato idan annabi Ismail ya ɗauki alkawari baya sabawa wa kana rasulan nabiya sannan kuma shi annabi Ismail manzo ne kuma annabi ne wato annabi Ismail dukkan annabawa masu cika alkawari ne to amma me yasa aka ce annabi Ismail mai cika alkawari ne saboda annabi Ismail wato siffa ce tashi fitacciya cika alkawari annabi ismail an ce ya taɓa yin alkawari tare da wani cewa mu haɗu a wuri kaza ranar kaza da karfe kaza annabi ismail kamin lokacin ya cika shi ya zo wajen da ake bukata ya haɗu da wannan mutumin ƙarshe mutumin bai zo ba har dare ya yi annabi ismail yana nan bai tashi ba a wurin ya kwana har gari ya waye mutumin bai zo ba gari Eh, duka annabi Ismail bai zo wato annabi Ismail yana wurin mutumin bai zo ba karshe sai da annabi Ismail ya kwana uku a wurin bai bar wurin ba yana jiran mutumin ya zo shi ko mutumin ya mamanta da ya alƙawari ya saba wata harkarsa sai ta gito da shi ta wurin sai ga annabi Ismail sai annabi Ismail yake ce masa sai yanzu ka iso yace ban gane sai yanzu na iso ba yace a kamanta alƙawarin da muka yi ya ce to ai ranar kaza ne muka yi alkawarin da kai yau kwana uku ya ce to turan da muka yi alkawarin da kai ina zaune nan ina jiran ka babban wannan wurin ba to kaga mai irin wannan cika kaga mai irin wannan cika alkawari ai ya kamata a kira shi da sadiq alwa'adi ya ku musulmai idan kuka dauki alkawura tsakaninku da abokan hudarku ku yi kokari ku rinka cikawa cika alkawari siffa ce mai kyau cikin siffofin musulmai mu yanzu al'umma suna da sakaci sosai wajen cika alkawari musamman 'yan siyasa suna daga sahun gaba wajen sakaci wajen cika alkawari wai yanzu kwararren administrator shine wanda ya kware wajen saba alkawari idan kun kulla wani alkawari ce to ka zo ranar litinin tara ga watan takwas to bai baka wannan ranar ba sai dai tabbatar da a ranar baya gari sannan ya baka ranar sai dai duba diyari na shi ya tabbatar a ranar yana da mitin ko a abuja ko a wani wuri to sai baka wannan daɗe sai ka zo sai a ce maka ai yayi abuja kaga yanzu kuma abin da ya saura sai daga baya zaka sake dawa kenan ran da ka sake dawa idan kana yin magana sai ya ce maka wai wani assignment ne na gaugawa ya taso alhali ran da ya baka wannan daɗin dama ya san baya gari a wannan lokaci wannan al'ada ce ta ma'aikata wai wannan ƙwararren ma'aikaci kenan ya ku bayin Allah wannan ba al'ada ba ce ta musulmai al'ada ta musulmi shine idan ya dauki alkawari to ya kokari ya cika Allah ka ba mu ikon cika alkawari sai Allah madaukin sarki ya ce ne wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya Allah ya ce wa kana ya'muru ahlahu bis-salati annabi Isma'il ya kasance yana umurtar iyalansa da sallah waz-zakati sannan yana umurta iyalansa da me da zaka annabi ismail alaihi salam kana amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya sannan shi annabi ismail yardajje ne a wajen ubangijinsa ma'ana ya aikata abubuwa waɗanda suka sa allah maɗaukin sarki ya yarda da shi ya amince da shi ya ku bayin allah ku zama masu umurtar iyalanku da ibada musulmai muna da sakaci kwarai da gaske a wajen matsawa 'ya'ya su bauta wa Allah maɗaukakin sarki yanzu ku rinka lura da masallatanmu sai ka je masallaci ka samu dattawa kaman guda ashirin a masallacin amma ba yara ƙanana kaman guda talatin a masallacin da Allah in tambaye ku a anguwa da dattawa da yara ƙanana suwa suka fi yawa to idan muka samu dattawa guda talatin a masallaci ya kamata yara mu samu kaman guda saba'in abinda ya kamata kenan don me yasa wayannan dattawan sai ka samu wani yana da yaya bakwai wani yana da tara wani yana da goma sha biyar kai a musulmai sai zuwa akwai wanda bai ma san yawan 'ya'yan shi ba in yana ana so a gane yawan 'ya'yan nasa sai dai a ɗauko kalkuleta a yi lissafi a buga kame a gane 'ya'yan nasa guda nawa ne yanzu akwai musulmin da ana so a san 'ya'yansa guda nawa ne sai dai a tara matan gidan a ce to kewar gida 'ya'yan ki nawa ta ce mai gida goma sha bakwai a ce to ke mai bi mata ta ce sha uku ta tsakiya ta ce tana da nawa sha biyu amarya ka samu tana da bakwai to ya za a yi a ce ga yara a anguwa ma idan ka zo masallaci ba za ka same su ba ya ku musulmai ku saurara ku ji hadisi ne na karya wanda yahudawa suka kirkiro domin su lalata 'ya'yan musulmai wai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ne santar da abubuwa guda hudu daga masallatanku ku abubuwa guda hudu kar ku basu su zo masallacinku wasu abubuwa ne guda hudu wai abu na farko annabi ya ce wuta kar ku kawo ta masallaci wannan zai kama hankali ko ba zai kama hankali ba na biyu mahaukaci a nisantar da shi daga masallaci wannan ma zai kama hankali ko ba zai kama hankali ba na uku makami a nisantar da makami daga masallaci kun ga wannan ma zai kama hankali na hudu sai suka ce yara ƙanana su ma a nisantar da su daga masallaci wannan magana ta yara ƙanana a nesantar da su daga masallaci to ita wannan magana coge ce dama ita ce ake tagetin shi yasa aka kawo wayannan abubuwa guda uku domin a samu damar hadawa da ita me dalilin su sun san cewa man shabba ala shay'in shaba alaihi wato duk mutumin da wato ya ainihin tashi akan abu tun kana karami kana matashi ka tashi da abu to in Allah ya yarda wannan abun ba za ka sake shi ba a kansa za ka girma a kansa za ka tsufa matukar ka tashi da abu tun kana karami wannan ne dalilin da yasa suka ɗauki dukkan matakan da za su ɗauka domin su ga cewa sun kwace tarbiyyar 'ya'yan musulmai daga hannun musulmai ya ku bayin Allah idan za ka tashi ka je masallaci ka tabbatar da cewa ka kama hannun ɗanka ka tafi da shi masallaci ka koyawa 'ya'yanka zuwa masallaci tun suna yara ƙanana wannan shine abin da addinin musulunci yake bukata ka je masallaci ka bar yaran ka a gida to kayi tuya ka manta da albasa yaran baka ba shi irin tarbiyyar da addinin musulunci yake bukata ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yara kanana ana zuwa da su masallaci ba kuma baya ake barin yara kanana su ta surutu ba ana sassarƙa su a cikin sahu ne idan aka sassarƙa su a cikin sahu tsakanin manya to ba za su samu chance na yin surutu ba ku ga hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah a masallaci sai ga wani yaro karami ya rarrafo sai ya zo ya raba kafafu ya haye kan wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana sallah kawai sai ji yaro ya hau kan wuyan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dago daga sujadar ba haka ya zauna ya ci gaba da sujadar yana jiran har sai yaron ya gaji da zama akan wuyan shi ya sauka da kanshi ɗaya daga cikin sahabban da suke sallah ya ce muka jira muka jira annabi bai ɗago ba ya ce ni da na gaji da jira sai na ɗan ɗago da sai na leƙa ya ce da na leƙa sai na ga wani yaro ne ƙarami ya zo ya haye wuyan manzan Allah sai wasa yake babu abin da ya dame shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da sujada har sai da yaron ya sauka bayan yaron ya sauka sannan ya ɗago daga sujada bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gama sallah ya kalli yaron ya ce kayi sa'ar doki ma'ana ma'ana ya samu doki na tsatse wanda baya tutsu da ya samu dokin da yake tutsu da ya sha mamaki a wannan rana to wannan ita ce karantaswa ta addinin musulunci yara ƙanana a rinka jawo su ana koya musu addini a rinka matso da su kusa da manya wannan shi zai sa su koyi ɗabi'u na ƙwarai su koyi halaye na gari a rinka lizimta zuwa masallaci tare da su wannan shine wa kana ya amuru ahlahu bis salati wazzakati wa kana inda rabbihi mardiya ka tabbatar da cewa matarka tana lura da sallah matarka karka kuskura ya zama kai ka tafi masallaci ka yi sallah baka dawo gida ka bincika ka jin matarka ta yi sallah akan lokaci ko bata yi sallah akan lokaci ba mata da dama suna da rauni suna da bukata a rinka tunatar da su da lokacin sallah yayi da kayi alwala to fadakar da matarka lokacin sallah yayi fa duk abin da kike bari ki je ki sallah Ke sauke haƙƙi nauyi da yake kanki kun ga a lokacin za ta bari idan ka je masallaci ka yi sallah sake dawa kun yi sallah dai kai eh, an yi sallah duka yara yan mata ko ƙanana da ba tafi da su masallaci ba wayanda sun kai a umarce su sun yi sallah sun yi sallah in kuma an tafi da su masallaci an aikata abin da ya fi dacewa a nan ne za ka rinka monitoring ka rinka gane yadda addini yake gudana a cikin gidanka matukar ba ka yin wannan in baka yi sa'a ba sai kiyama ta tsaya sakacinka wajen tarbiyyar iyali ya jawo maka tafiya wutar jahannama kai kayi iya kokari kayi abin da ya kamata ka yi ta ka amma sakaci da ibadar iyalanka wannan kuma sai kai ka zuwa wuta Allah ka gafarta mana wasu malamai suka ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati ai wa kana ya amuru ummatahu ya kasance yana umurta wato al'ummarsa wato kenan al'ummar annabi su ma iyalai ne gawa iyalai ne ga annabi shi annabi kamar uba ne ga al'umma al'ummarsa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah madaukin sarki ya ce ne wa kofin kitabin idris innahu kana siddiqan nabiyya Allah yace ce wazkur ka ambata musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil kitabi a cikin littafi labarin wa za ka ambata musu labarin idris shine annabi idris alaihi salam mm. shi annabi idris alaihi salam wato malamai sun ce kakan baban annabi nuhu ne wato ya riga annabi nuhu zuwa shi annabi idris malamai sun ce annabi idris shine wanda ya fara yin rubutu da alkalami kuma annabi idris shine wanda ya fara rike makami sannan annabi idris wato shine tela na farko a tarihin duniya gaba ɗayanta wato shine tela wanda ya fara ɗinki kamin zuwa annabi idris ana yin riguna ne da da fatu ake yi annabi idris shine tela na farko da ya fara saƙa yadi sannan ya ɗinka shi ashe kun ga teloli gaba ɗaya duk wani tela wane ne kakan shi shi shine annabi idris ashe kun ga tela babban mutum ne ba karamin mutum bane amma me zai mai da shi babban mutum idan ya kiyaye sunna a wajen ɗinkin nashi da dama daga cikin masu sana'o'i ba su damu da sunna ba daga cikin masu sana'o'i da suke da sakaci da bin dokoki na shari'a akwai teloli a ciki teloli ku ji tsoron Allah ku gyara kuna da matsala sosai abin da zai baka mamaki shine a wajen sana'ar teloli sai ka yi da gaske ka iya bambanta tsakanin tela ahalus sunna da tela dan gargajiya in ba sa'a ba kamar yadda za ka yi alkawari da tela ba gargajiya ya ce maka ba mu matsala na baka sati uku ka zo ka karba sati uku da yaushe yace ce ka zo karfe hudu sati uku ya cika ka zo ka samu koyon ka yadin bai yi ba to yadda za ka yi samu gargajiya ya yi haka to mai cewa shi ma ya fahimci suna haka za ka ga yana yi tela da za ka yi alkawari da shi ya cika kuma ya zama ba kai kaɗai ya cikawa ba ya cikawa sauran abokan hudan ma a cikin teloli su ne yan kaɗan ko su ke da yawa su ne yan kaɗan teloli sana'a ku sana'a ce mai daraja bai kamata ku wulakanta kanku ba ma nan za ka sha mamaki ba yanzu duk din fitsara da ake yi wa yan mata suna yawo da shi a cikin gari da Allah suwa yake dinka shi ba tailoli ne ke dinka shi ba yanzu duka irin wannan dinkuna da ake wa yan mata show me your neck show me your back show me your chest duk suwa ke dinka shi duk tailoli ne eh wannan wannan show me your bonnet da wata karkatattar kafarsa da ma ta rufe kafar da ta rufa kanta asiri amma wai duk da haka sai a wani dan matsatsan siket wato ko gwiwa bai karasa isowa ba kuma a sake tsaga shi ta baya su ke dinkawa teloli ne suke dinkawa suna ta yadda da wannan ba ta yadda da shi ba yanzu akwai wani dinki da yan mata suka gano kuma abin da ka sha mamaki ƴaƴan musulmai akwai wani dinki da suke ce masa fitted wato dinkin da suke ce fitted wai wani dinki ne da ana so idan ta sa rigar ya zama kamar fenti aka yi mata a jikinta kowane gaba da tudu da gangare da sako da lungu a samu dinkin ya ɗame jikinta ya bi wani to wannan shine yarinya ta gama wayewa abin da zai baka haushi kuma zai ka samu telan musulmi ne dinka ko ba musulmi bane in haka rashin sa ma ka samu yana kiran kansa ahlus sunna amma shikenan wata budurwa wata dankwale ne rubutu ruwa ta zo zai mata dinki wai zai gura ta ya sai to tsaya daidaita sai ta tsaya sai ya dauko wannan tape din sai ya daura a wuyanta ga yaron sa a gefe da biro sai kalli yaron ya ce tara ƙarya nake musu abin da yake faruwa ke in ya gama ce mata to juya sai ya ɗauko tep sai gwada gwada kafaɗarta yar mutane fa budurwa idan kuma shi kenan ta tsaya wani zangangan da ita agan nan shi kenan sai ya dauko sai ya manna sai ya bi tab din da babban yatsansa akan bayanta ba sai ya iso wajen wannan kafadar sai ya kalli yaran sai ya ce sha bakwai shi kuma yaro sai ya rubuta ya rubuta shi ke kuma yanzu kuma zai gwada bayanta ne wai sai ya dauko tape sai sa kuma sai ya biyo sai ya biyo dan bayanta sai ya iso har kan saitin mazaunanta inda ake bukatar rigar ta tsaya sai ya kalla ya ce sha tara sai to ba zai baka mamaki ba sai an gama sai ya ce mata ta juyo sai ta juyo tana kallon sa wai saboda ana so rigar ko ina jikinta sai an gwada domin rigar ta bi jikin sai ya zura hannunsa haka kamar zai rungumo ta ya sako tep wata daga hannunta sama shi kuma ya sa hannunsa ta karkashin hamatarta kamar zai rungumo ta sai ya saka tep sai ya jawo da ita sai ya biyo sai ya biyo da tep din a saman tudun kirjinta sai ya auna sai ya girgiza kai sai ashirin da uku wani sai ya gama wannan ta karba in ba ya sa ba kuma shi kenan wani ranar juma'a kuma shi kenan ya ɗauko jallabiya sai zo muku masallaci bayan duk ya gama wannan ya gama lagu da 'yar mutane ya gwada shan cikinta ya gwada shan kunkuminta ya gwada kaurin ta ko ina ya bi duk ko ina ya da ta matsiyaci sai ka ce ya bada sadaki wa amma duka sai ya gama wannan kuma wasan nan wai sai ta muku masallaci ya eh, an ce ana ahalin suna ya daga hannu ya ce hana hannu ahalin suna sunarwa wannan sai dai sunar shaida an ba ba sunar annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ya ku teloli ku ji tsoron allah ku gyara sana'a ku sana'a ce mai daraja ku karanta duya'u tawil fi ma'ani tanzil na shehu malami allah maɗaukin sarki ya ji kansa wato abdullahi fodi ku ga a ciki yake maganan cewa wanda ya fara dinki a tarihin duniya gaba da shine annabi idris annabawan Allah madaukin sarki masu sana'a ne duka sana'o'i ne idan ka bi tarihin su sai ka samu waɗanda suka fara su annabawa ne idan ka samu sana'ar kira na'am wa ya fara sana'ar kira annabi dawud alaihi salam makeri ne ko ba haka ba alkurani mai girma ya tabbatar mana da cewa annabi dawud makeri ne idan ka dauki annabi zakariya alaihi salam kafinta ne annabi zakariya kenan kafinta karamin mutum ne ko babban mutum ne kenan kafinta babban mutum ne idan kana yin sana'a kowace irin sana'a ce to ka tsaya ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya sa wa sana'ar albarka yawanci irin wayannan yan ƙananan abubuwa da kuke kuke ganin kamar ƙananan laifuffuka ne su ke hana sana'o'i albarka sai ka ga sai ka fara dagowa kamar ka fara yin sama ka fara tafiya amma da an tafi an tafi shikenan ka bata wannan rai yayi Allah ya isa ka saba wannan alkawari ya yi Allah ya isa ka cinye guntun yadin wannan ka yi wane ne ka yi wane ne kamin ka ankara sai ka ga ƙarshen rayuwa sai Allah ya haɗa ka da wani bala'i kuma sai abubuwa su tabarbare Allah madaukin sarki ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce mai ala ramma ula واذكر في الكتاب كان صديقا نبيا ورفعناه ورفعناه مكانا عليا الله ما دوكي سركي يشي ورفعناه من دغا شي النبي ادريس wato mun daga shi makanan wani bigire aliya madaukaki inji Allah madaukakin sarki malamai su magana guda biyu wasu malamai suka ce ɗaukaka ce irin ta daraja ina fata fahimci wannan wasu malamai suka ce a ah, da gangan jikinsa aka ɗaga shi yana rayuwa a sama ta hudu wato Allah maɗaukin sarki ce wa rafa'anahu shi annabi Idris mun ɗaukaka shi makanan wani bigire aliyan maɗaukaki ana nuna maka matsayi da daraja da annabi Idris yake da shi a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah ta'ala ya samu dace to ku saurara ku je wata magana da Allah maɗaukin sarki akan wa'annan annabawa gaba ɗayan su sai Allah ya ce me أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم نعم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم نعم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا alaihim su ne wayanda Allah maɗaukin sarki ya ni'ima a gare su Allah ya ce minan nabiyyi na daga annabawa Allah maɗaukin sarki ya ba su annabtaka Allah ya ce min zurriyati adam daga zuriyar annabi adam alaihi salam wa min zuriyati ibrahim hakanan daga zuriyar annabi ibrahim alaihi salam wa isra'il da annabi isra'il alaihi salam shine annabi yaqub wa mimman hadaina wajita baina daga waɗanda muka shiryar da su sannan muka zaɓe su idan kuka lura da wayannan annabawa da aka ambata annabi idris alaihi salam yana cikin zuriyar annabi adam ko kun ga an samu min zuriyati adam sai ce wani hamalna ma a nuhin haka nan daga da muka ɗauke su tare da annabi nuhu annabi ibrahim alaihi salam yana cikin tsatson annabi nuhu kenan tunda an ɗauki kakanninsa shi ma yana cikin da aka ɗauka aka ɗauka kenan tunda yana cikin tsatson su shi yasa aka ce wa man hamalna ma a nuhin sai aka ce wa min zuriyati ibrahim haka nan daga zuriyar annabi ibrahim kun ga a cikin wayannan annabawa akwai annabi Ismail yana cikin zuriyar annabi Ibrahim akwai annabi Yaqub yana cikin zuriyar annabi Ibrahim akwai annabi Ishaq shi ma yana cikin zuriyar annabi Ibrahim sai aka ce wa Isra'ila da kuma zuriyar Isra'il wato Isra'il shine wato annabi Yaqub alaihi salam malamai sun ce asalin kalmar Isra'il Ibraniyanci ne ma'ananta shine bawan Allah wato shine annabi yaqub alaihi salam kun ga annabi musa yana cikin zuriyar annabi yaqub annabi zakariya yana cikin zuriyar annabi yaqub annabi yahaya yana cikin zuriyar annabi yaqub annabi isa dan maryam shi ma yana cikin zuriyar annabi yaqub sai Allah ya ce wa mimman hadaina ta baina sai Allah ya ce idza tutula alaihim ayatul rahman idan aka karanta musu ayoyin Allah mai rahama karru sujjadan sai su faɗi ƙasa suna yi wa Allah maɗaukin sarki sujada wa bukiya suna kuka ga Allah maɗaukakin sarki ya ku bayin Allah idan annabawan Allah za su faɗi su yi wa Allah sujada suna kuka mu muka cancanta mu tashi da daddare mu yi wa Allah sujada muna kuka ko ba mu ne muka cancanta ba ya zo a hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce idanu guda biyu wuta ba za ta shafe su ba wasu idanu ne wayannan guda biyu ido na farko sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ainun bakat min ya kashiyatillah duk idon da ta yi kuka saboda tsoron Allah wannan idon wuta ba za ta kona ta ba daga cikin waɗanda za a sa a cikin wato inuwa al'arshi a ranar tashin alkiyama akwai wanda daga shi kadai daga shi sai Allah maɗaukin sarki ba mai ganin shi amma ya ambaci Allah ya tuna Allah ya fashe da kuka yana zubar da hawaye to wannan yana cikin waɗanda za a sa a ƙarƙashin inuwa al'arshin ubangiji a ranar tashin alkiyama saboda haka ya ku bayin Allah ku rinka tashi da daddare kuna yin ƙiyamun laili kuna yi wa Allah sujada kuna kuka kuna zubar da hawaye wannan kuka da kuke yi hawayen nan da yake zuba ƙasa to yana bice muku tururin wutar jahannama ne a ranar tashin alkiyama ku rinka tashi da daddare kuna yi wa Allah sujada idan ma kayi kayi kai kuka ga ya gagara annabi ya ce to kai ta yunkurin kaman kana yin kukan ko da hawaye ba sa zubowa Allah ya kalle ka ya ga kayi iya kokarin ka wajen zubar da hawaye domin tsoronsa daga kai sai Allah maɗaukin sarki babu kowa a tsakani Allah ka ba mu ikon yi maka sujada da komawa zuwa gare ka wayannan fa annabawa ne na Allah ya ku bayin Allah ake magana akan su aka ce suna yi wa Allah sujada suna kuka sayyidina Umar radiyallahu anhu da ya karanta wannan aya sai yayi wa Allah sujada bayan ya dago daga sujadar sai ya taba idanunsa sai ya ji bai ji hawaye suna zubowa ba yace to kai Umar ga sujada kai fa ainal buka to ina kuma kukan yake ga annabawan Allah sun zubar da hawaye kai baka zubar da hawaye ba nan take sai hankalinsa ya tashi ya sake fashewa da kuka a wannan lokaci Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki yace me فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الله يتي فخلف من بعدهم خلف bayan wa'ancan annabawa da bayan Allah na kwarai sun wuce sai kuma wasu suka zo suka maye bayan su amma su ba na kwarai bane ne domin malamai sun ce an ce khalafun da fataha to wanda ya maye bayanka da alkhairi in an ce khalfun da dauri da sukun to wanda ya maye bayanka amma bai yi irin aikin da kai ba ya hau kujerarka amma ya ƙiya aikin da kai kaga ya maye bayanka da sharri kenan to su wayannan an ce khalfun ne da dauri ya nuna su ba nagartattun bayi ne ba na kwarai ba ne su wayannan da suka maye bayan wayannan magabata da kwarai da suka wuce Allah ya ce ga siffarsu a aba'us sala sai suka tozarta sallah a rayuwarsu Allah ya ce fa sawfa kauna gayya wa tabu sai suka bi abubuwa na son zuciya Allah ya ce fa sawfa yalqauna gayya da sannu za su haɗu da gayya menene gayya wasu malamai suka ce wani ramin bala'i ne a wutar jahannama wani kwari ne na bala'i a wutar jahannama wata rijiya ce wato ita karan kanta jahannama tana neman tsarin ubangiji da bala'in da ke cikin wannan rami to su a cikin wannan ramin za a sa su shi ramin a can karkashin wutar jahannama yake ya ku bayan Allah bayan kalmar shahada babu abin da yake da matsayi a cikin addinin musulunci kamar sallah musulmai da dama suna da wasa da sallah a halin yanzu wallahi wasa da sallah babban bala'i ne malamai duka na musulunci sun ittifaki ba a samu sabani a tsakaninsu ba ko da daga mutum ƙwara ɗaya tallintal cewa wasa da sallah bala'in da ke ciki da zunubin da Allah zai rubuta maka ya fi zunubin kisan kai ya fi zunubin zina ya fi zunubin luwaɗi ya fi dukkan zunubin shan giya duk wani bala'in da za ka iya tunawa wanda wannan bala'in wato saɓon Allah maɗaukin sarki yake kawo shi to bala'in wannan saɓo bai kai bala'in wasa da sallah ba ya ku matasa da dama daga cikinku suna da wasa da sallah kana ji ana kiran sallah amma ka tashi ka je sallar ma sai ya zama aiki yanzu akwai matasa da yawa 'ya'yan musulmai wanda sallar sai san da ya ga dama yake yi ko ya azahar ya ƙi la'asar ko ya la'asar ya ƙi magariba wani kuma ba zai yi sallar akan lokaci ba wai yanzu daga cikin ma'aikata wai akwai ma'aikacin da wai shi saboda aiki yana yi masa yawa a ofis wai shi sallar ma wai diyari yake da shi wai na rubuta sallolin da bai yi ba idan azahar ta zo abubuwa sun masa yawa wai sai ya shigar a cikin diyari ya ce ranar takwas ga watan tara i miss zuhur prayer sai ya shigar a cikin diyari idan la'asar ta zo bai da lokaci abubuwa sun masa yawa sai ya rubuta a cikin diyari wai bai samu yin sallar la'asar ba wai haka zai ta tarawa sai ya tara kari over na sallah kamar sallar wata bakwai wa'anda bai samu daman yi ba ran da ya samu lokaci ko ya samu hutu to wai sai ya alwala sai ya shimfiɗa kafin sai ya ɗauko diyari sai ya duba sai ya ga bai azhar ɗin ranar kaza ga watan kaza ba sai ya yi ta in ya yi sai ya tikin da biro sai ya sake duba sallah ta gaba akwai sallar magariba ta ranar kaza da watan kaza bai yi ba ita ma sai ya tikin ɗinta da biro wai a ranar ne zai yi ta kari oba har ya rama iya da yake jin zai iya ramawa da haka da haka har ya biya wai da ana bada labari sai yake ce ai wannan din ma mai kokari kokarin ne akwai wanda shi in ya bata ta wuce ma bai rama sallar gaba ɗayanta matasa ku saurara ku ji duk laifin da zaka je wa Allah da shi a ranar tashin alkiyama kar ka yadda ka je wa Allah da laifin akwai sallah kwara ɗaya da baka yi ta ba duk mutumin da ya bar sallah kwara ɗaya bai yi ta ba za a rubuta sunansa a kofar wutar jahannama ba za a shafe sunansa ba sai ran da ya wannan sallah barin sallah bala'i ne malamai na musulunci sun yi sabani akan menene hukuncin mutumin da ya bar sallah da gangan ka bar sallah da gangan ka ƙiyinta jamhur na malamai sun tafi akan cewa barin sallah da gangan ridda ne in dai mutum ya bar sallah da gangan bai yi ba to ya yi ridda ya bar addinin musulunci wanda ya bar sallah da gangan akwai malaman da suke ganin cewa bai yi ridda ba amma ya aikata sabon da ya fi shan giya ya fi zina ya fi luwaɗi girma to koma wannan ƙaurin da yake da sassauci babban bala'i ne a ce zunubinka ya fi zunubin mutumin da ya kisan kai malamai na musulunci jamhur nasu sun tafi akan cewa wanda ya bar sallah ya kiyayi to hukuncinsa shine a kashe shi a sare kansa da takobi shine hukuncinsa a cikin addinin musulunci kuma wallahi abin da zai baka tsoro malaman da suka ce barin sallah ridda ne kafirci ne suna da nasosi da yawa a qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke goyon bayan su daga cikin irin wayannan nasosi a cikin suratul tauba Allah ya ce fa in tabu wa aqamu salata fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din Allah ya ce mushrikai da kuke yaƙasu fa in tabu idan suka tuba wa aqamu salata suka tsaye da sallah eh wa atawu zakata suka bada zakka fa ikwanukum fi dini to yanzu sun zama ƴan uwanku a cikin addini to kenan idan suka kisu aikata ɗaya daga cikin wayannan abubuwa guda uku sun zama ƴan uwanku a cikin addini ba su zama ƴan uwanku a cikin addini ba to da wannan ayar suka ce to kenan barin sallah kafirci ne kafiri ko ya ce ya musulunta in bai da zai sallah ba yana nan a matsayinsa na arne original shi ba musulmi bane saboda kai ma dan a matsayinka na dan musulmi idan ka bar sallah ba ka yi wannan hukuncin shine a kanka Allah rama je ka wani wuri Allah madaukin sarki yana magana yace kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin bima kasabat rahina to yaya illa ashabal yamin suna ina في جنات يتساءلون me suke tambaya anil mujrimin tambayar me suka musu ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin ‘yan aljanna ne fa a cikin aljanna suna kallon ga wasu a cikin wutar sakar ita wutar sakar an kira ta da sakar saboda takan kona kashi da jijiya da tsoka da bargo da nama da komi ita konewa take ƙurmus la biki wala tazar to ga arna an sa su a cikin wutar sakar sai su yan aljanna ke tambaye su suna cewa ma salaka kun fi sakar me ya shigar da ku a cikin wutar sakar wace sa suka bayar qalu sai suka ce lam nakum minal musallin ba mu zama cikin masu sallah ba kenan barin sallah yana kai mutum cikin wutar sakar ko baya kai mutum cikin wutar sakar to Allah rama je ka cikin suratul mursalati kulu wa tamattu qalilan innakum mujrimun na mu je gaba. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون الله yana magana da 'yan wuta a ranar tashin alkiyama sai fara magana halin a nan duniya Allah ya ce ku lokaci wata mata uku dan ji daɗi a nan duniya kalilan dan jin daɗi dan kankani innakum mujrimun lalle ku mujrimai ne masu laifi ne malamai suka ce kalmar mujrimun a qur'ani tana zuwa da ma'ana guda biyu tana zuwa da laifi irin na kafirci tana zuwa da laifi irin na sabo malamai suka ce wannan laifi ne irin na kafirci me yasa suka ce laifi ne irin na kafirci saboda Allah sai ya ce wailun yawma izillil mukazzibin wato bone balbalin bala'i ya tabbata a ranar tashin alkiyama ga masu kareta wanda suka kareta addini ma gaba ɗaya ba su yarda da shi ba to amma menene ya jawo aka ce sun kareta addini sai Allah ya ce wa iza qila lahum irka'u la yarka'un in an ce musu su yi wa Allah ruku'u su yi sallah an kira sallah da ruku'u saboda ruku'u wajibi ne a sallah wa iza qila lahum irka'u an ce musu ku yi ruku'u la yarka'una ba sa yi ruku'u ai idan an ce musu su yi sallah ba su yin sallah saboda ba su yin sallah Allah ya ce sun karyata addini wannan ayar ma ta sake kafirta mai barin sallah ko bata kafirta mai barin sallah ba to Allah rama je ka suratul qiyama fala saddaka فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى الله يتفلا صدقا بقزقة الله wala sallah sannan bai yi sallah ba a madadin ya gazgata Allah ko ya sallah sai ya kishiyar na abubuwan guda biyu walakin a maimakon haka kazzaba sai ya karyata a madadin sadaka sai ya kazzaba a madadin sallah kuma sai wata walla sai ya juya baya kun ga da karyata Allah da barin sallah sai Allah ya hada su a cikin aya daya saboda haka sai ce aula laka fa aula wannan sai ya sa shi a jahannama ne za a faɗa masa wannan magana a ce zauna cikin wutar jahannama ta babbaka ka abin da ya dace da kai kenan inji Allah wannan ayar ta sake gurza mai barin sallah wuta ko bata gurza shi wuta ba wannan ayar na daga cikin ayoyin da malamai suka sake kafa hujja da shi suka ce barin sallah kafurci ne bayan wannan Allah madaukin sarki ya faɗa a can ƙarshen suratul munafiqun in ka je dab da bakin boda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah sai Allah ya ce me wa man yaf'al fa humul khasirun Allah ya ce ya yi ladzina amanu ya kodan da suka imani la tulhikum amwalukum wala auladukum kar ku yadda ƴaƴanku da dukiyoyinku su shagaltar da ku an zikirin lahi daga ambatan Allah shehu malami dawo ibnu Abi Rabahin at-tabi'ul jalil yace ai la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah wato daga ambatan Allah ai as-salatul maktuba shine sallah ta farilla Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya bar sallah fa ulaika humul khasirun wa'annan sune tababu masu asara malamai suka ce al-khusranul mutlaq asara mutulaka idan Allah ya kawo ta a cikin alkur'ani mai girma to akan kafurci kawai ake kawo ta saboda haka ita ma wannan ayar ta sake kwantarawa mai barin sallah kafurci ne ayoyi suna nan sun fi shurin masaƙi Alƙur'ani mai girma da malamai suka yi ishtisari da su akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan gaske daga cikin hadisan akwai hadisin Jabir dan Abdullahi wanda Imam Muslim ya ruwaito hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bainar rajuli wal kufri tarku sala tsakanin mutum da kafirci shine barin sa daga zaran ka bar sallah to shikenan ka zama kafiri shine ma'anar me shine ma'anan bainal kufri bainar rajuli wal kufri tarku sala tsakanin kafirci tsakanin mutum da kafirci shine barin sallah a wani hadisi wanda shi ma hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al ahadu baina bainana wa bainahum as-sala man tarakaha faqad kafara alkawarin da ke tsakaninmu da su shine sallah duk wanda ya bar sallah ya kafirta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa'annan salloli guda biyar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man hafaza alaihinna wanda ya kiyaye wa'annan salloli guda biyar kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyama za su zame masa haske za su zame masa hujjar tafiya aljanna wato ainihin wato za su kuma zame masa tsira a ranar tashin alkiyama wa man lam yuhafiz alaihinna duk wanda bai kiyaye wayannan salloli guda biyar ba wato ba za su zama haske a gare shi ba ba za su zama tsira a gare shi ba ba za su zama hujjar tafiya a gare shi ba ranar tashin alkiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana yawmal qiyamati ma qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay ibn khalaf hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda bai kiyaye salloli ba idan kiyama ta tsaya za a tada shi tare da karuna za a tada shi tare da fir'auna za a tada shi tare da hamana za a tada shi tare da ubay ibn kalaf wani gingime mai kafiri a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce hikimar da ke cikin hadisin shine abin da ya hana ka idan dukiyarka ce ta hana ka yin sallah dukiyarka ana ta hada hadar kuɗi sai baka yi sallah ba to sai ya hada ka da karuna domin duk dukiyar ta kai dukiyar karuna <coughs> dukiyar ka bata kai dukiyar karuna ba kai yanzu duk dukiyarka in aka kukkulle ta a sito makullan sai a jefa cikin aljihu shi kuma karuna makullan sito sito dinsa kawai idan aka tara su wuri daya sai an samu katti guda arba'in da kirza su iya daga makullan bankunan da yake tara kudinsa kawai a ciki akwai mai irin wannan dukiyar a duniya to duk wanda harkar dukiya ta hana shi lura da sallah tare da karuna za ta da shi ranar tashi alkiyama wani kuma harkar mulki ne zai hana shi sallah a ciyaman ne na local government ko kwamishina ne ko gwamna ne ko sarki ne ana ta hada hadar mulki sai aka rinka yin wasa da sallah ku je ofisoshin ciyamomi na local government da dama za ku ga abun mamaki sai ka samu ciyaman yana cikin ofis ga mutane an taro an yi cincirindo ana so a ganshi. ga wasu katti an aje a bakin kofa su ne masu regulating kofar kamin ka samu daman shiga yana ciki yana ganin mutane a kira sallah na waje su je su yi sallah su dawo su ci gaba da tsarewa na ciki suna tattaunawa tare da shi na cikin sun gama tattaunawa tare da shi su fito su tafi su yi sallah na waje su sake shigowa shi yana nan yana ta fama da aikin fayil fayil da boca wai shi bai da lokacin da zai yi sallah sai sanda da ya ga dama zai yi sallah wallahi honorable ba ana ce maka honorable a nan duniya ba za ka zama honorable a lahira sai Allah ya danna ka ji annaban baka tuba gira matukar kabar kabar mulkin ka kabari yasa kai wasa da sallah ba abin da zai hana ka tafiya wuta gwamnoni da dama idan ana cikin harkar mulki ana tafiya za ka ga ana tafiya tafiya ta convoy ga security ana tada kura ga jami'an tsaro ga 'yan shan miya ga 'yan sai kayi sai kayi ana ta da ƙura ana, ana muzurai shi kuma yana cikin bulletproof an daga glass look your excellency hmm. your jeep is just a bulletproof but not a mala'ika mutuwa proof <laughs> motar ka ba mala'ika mutuwa proof ce ko mala'ika mutuwa proof ce ah. ba, ba, ba mala'ika mutuwa proof ce idan sarauta kake yi wallahi karka kuskura ka bari sarautar ka ta hana ka sallah da ka bari sarautar ka ta hana ka sallah to ranar tashi alkiyama sai a tada kai da fir'auna karshen sarauta kenan wasu ko ma'aikata ne wai shi ma'aikaci ne mai kwazo a wajen aiki akwai ma'aikacin da wai tsoro yake tashi ya je ya sallah ma kada ogansa ya je ya tafi sallah saboda haka yana nan a buɗe wannan fayil a cika wannan a zana wannan a menene a ɗiga wannan a tura a sa a kabur wai ana can ana sallafa ana hayya ala sala hayya ala fala yana nan yana fama da fayil wallahi wayannan fayil din ba da su zaka tafi lahira ba ran nan za a dauke ka a kai ka kabari duk wayannan fayil din anan za a basu kai kadai za a dauke ka daga kai sai aikin ka a danna ka a mukara a a danna ka a cikin rami wallahi in zaka dawo ka rinka yin sallah akan lokaci ka dawo kai sallah akan lokaci ya ku bayin Allah idan aikin gwamnati ya hana ka to sai a tada ka tare da hamana babban wazirin firawuna kenan duk ƙarshen aikin gwamnati ba kai hamana ba idan business ne tijara kasuwanci ciniki kuɗi na shigowa wai yanzu fa mu a ƙa'ida mu aka dan yan kasuwa wai masallaci a kasuwa aka ga yana cika to ba a ciniki wai har ana ciniki a kasuwa to ba za a je a yi sallah ba dan kasuwa ana hada hada kuɗi na shigowa ana maganar sallah yana ba matsala ai za mu yi ai sallah ba ta kubucewa da rana ake kama fara to kai kuma akwai ran da kai ne faran mala'ikan mutuwa zai kama ka Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah ku rinka kiyaye salloli a cikin jam'i idan kiyama ta tsaya bayi suka taru a filin kiyama a gaban Allah gaba daya Allah zai ce ku faɗi ku musu duk kafiri ba zai iya wa Allah sujada ba wallahi duk wanda bai zuwa sallar jam'i a wannan ranar shi ma ba zai iya wa Allah sujada ba shi yasa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa man arada an yalqallaha ta'ala gadan musliman فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيتي لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيتنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى fa fi saf Abdullahi dan Masauri yace ce duk wanda ke so a cikin ku a kiyama ya tashi yana musulmi ya kiyaye sallolina a inda aka kira su a ina ke kiran sallah a dakin ka ko a masallaci to duk inda ake kiran sallah ka je ka kiyaye sallah kar ka yadda kai sallah kai kare ka yi ta ajabi wallahi ba zamanin annabi duk mutumin da kaga bai zo jam'i ba yace sai munafiki shahararre a wajen munafirci yace wallahi a zamanin annabi za ka ga mutum bai da lafiya an ɗauko shi wannan na rike da kafaɗarsa wannan na riƙe da kafaɗarsa haka za a zo da shi a tsaye da shi a sahu bai da lafiya amma ba zai yadda ya sallah a gida ba sai ya zo ya yi sallah a cikin jami amma kai kuma kana jin ana hayya alal sala hayya alal fala kai kwance baka zo ka yi sallah ba wallahi ina tsorace maka wannan ya zama sanadiyar tafiyar ka jahannama a ranar tashin alkiyama فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات gayya allah ka gafarta mana allah ka ba mu ikon tsaye da sallah ya ku bayin Allah kurakuran da muka yi a baya mu roki Allah ya gafarta mana dora kanka cewa sallar asuba ta gobe in Allah ya da sai an yi ta da kai tare a cikin jami za mu fara gyara matasa yaya masallatai za su cika daga gobe da asuba ko za a yi ta bacci kuma shikenan kai ku ce Allahu akbar mu ga an cika masallatai da asuba to alama ce ta cewa wannan sako ya isa wurin da ya kamata isa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka malam da kai don Allah jama'a su tsaya su tsaya akwai tambayoyi a jiya bayanin malam ya ambata wani tuwa da yayi na kasashen afirka inda aka gabatar da wa'azi akwai wa'annan dvd in suna nan sai a mallake su ah, sannan kuma duk Allah jama'a su kula da handset su da abin da ke ajihonsu wannan fadakarwa ah, haka kuma eh, hmm? na'am ah, daga cikin tambayoyin da za mu ɗauka kafin cikin lokaci Allah shiga ta matar da matar da aka biya ma haji ko take da niyya zuwa haji sai Allah ya karbi rayuwar mijinta to za ta tafi aikin haji tana cikin watannin takaba a matar da aka biya haji kuma ta biya ma kanta haji take da niyya zuwa haji sai Allah ya karbi ran mijinta kuma aikin haji ya faɗo cikin abin nan na takaba kwanakin takaba za ta tafi aikin haji wato mai takaba abin da yake aula shine ta zauna a ɗakinta ta zauna a ina ta zauna a ɗakinta sannan aikin hajjin mace ba a so ta tafi aikin hajji sai an hada ta da muharraminta ina fata an fahimci wannan wayannan su ne sharuɗa guda sharɗi da ke da muhimmanci a wajen aikin hajjin mace a samu wani muharraminta wanda za a hada ta da shi yayin da take takaba tana cikin wata ibada ta tsaya ta kammala wannan ibadar in ta kammala wannan ibadar kuma duk abin da ya kamata a shiga sai a je a shiga a tambaya ta gaba da yake an ce wannan wata kwanaki na rahama da kuma wuraren addu'a ga mai azumi to Allah shiga ta malam ana tambaya cewa idan har mutum ya yi sujuda yana damar da zai addu'a da yarensa wannan babu komi ko sai daidai da larabci cewa da aka wurin addu'a wuri ne wurin sujuda wuri ne na karba addu'a ita addu'a an fi so a yi ta da larabci idan ka iya larabci amma idan baka iya larabci ba akwai abinda kake so ka roƙa to ka roƙa da yaran ba yaran da Allah baya ci a sai wannan tambaya kuma ana tambaya game da rankon azumi wanda ke da azumi na farilla ranko a kansa ya samu ya yi sita shawwal da azumi ashura da tasuwa da sauran azumomin nafila fila koko sai ya yi wannan ranko kai da ake bi bashi me ya kawo maganan kyauta ka tsaya ka biya bashin da yake kanka to sai tambaya ta gaba ala shiga ta malam mace mai juna biyu tana ganin jinin haila amma abin yakan zo mata a lokuta to wannan yana iya zama uzurin da za ta sha azumi ko ko jinin na rashin lafiya ne mace mai haila mace mai ciki tana yin haila ina fata an fahimci wannan aka iya samun mace tana da ciki kuma tana yin me tana yin haila mafi yawan rinjayen mata idan suna da ciki ba sa yin haila amma kan samu inda suke yin haila mace ko tana da ciki idan haila ya zo mata hukuncin hailar ta daidai yake da hukuncin hailar matar da bata da ciki duk wata ka'ida da ta san ana kiyayewa da ta shafi jinin haila ta ita ma wannan ka'ida ta shafe ta a wannan lokaci ina fata an fahimci wannan a to da nan za mu takaita tare da shaida ma jama'a cewa dukkanin wayannan wa'azozi nan take ana iya samun su cd hannun sautin hikima da sauran wa'anda muke tare da su masu kasusuwa na wa'anda kuma malam da ya yi a wasu wurare daban-daban a nan muke takaitawa tare da gayyatar malam umar zumawa rufe muna da addu'a